a daidai lokacin da justin walter onange wadda kotun ladabtar da ma'aikata ta kama da laifin mallakar dukiyar da ta zarce hankali kuma har aka kwace ta aka maida ta gwamnatin taron najeriya kuma shi ma aka sauke shi daga mukaminsa kuma aka hana ya rika kowane mukami sai bayan shekara goma gwamnatin taron najeriya a daidai lokacin da yake cewa zai ɗaukaka kara gwamnatin tarayyar najeriya ta fito fili ta goyi bayan wannan hukuncin da aka ɗauka tana cewa wannan babban darasi ne ga sauran alƙalai da lauyoyi da ma 'yan ƙasa waɗanda za a iya kamawa da zargin yin cin hanci da rashawa ko kuma yin badakala akan dukiyoyin jama'a kamar dai da malam garba shehu wanda ya bada sanarwa tun farko yake bayyana mun a firar da na da shi a abuja wasu kila in fara bayani akan me yasa gwamnati ta amshi wannan magana a yi aiki nasu ba ka san cewa ita majalisa ta masu shari'a Nigerian Judicial Council ai ta aiko da shawara cewa shugaban Muhammadu Buhari ya sauke shi daga aiki cewa kai a sauke shi daga aiki don a kare mutuncin shari'a a kare mutuncin kasa shi ka tsarin mulki cewa a'a shugaba Buhari zai kai korar mai shari'a na kasa idan a kama rahoto cewa ya yi mummunan aiki ko mummunan hali tsarin mulki abin da ce su kuma su ce wannan magana shi sa ake wannan magana hukunci da aka yanke hakika abu ne da ya kawo darasi mafi kusa ga jama'a don a fahimci cewa wannan yaki da rashawa da cin hanci da shugaban Muhammadu Buhari. Na ɗaya dai yana kan tafarki bai kauce ba. Na biyu kuma shine ba wai ɗan siyasa kawai ake yi yaki da rashawa da cin ba. har mai aiki da ɗan kasuwa da mai shari'a ma babu inda ta karya doka ta yi rashawa da cin hanci doka za ta kama kafin hukunci zai je baya. To yanzu da yake an yanke masa wannan hukuncin kuma yana da dama an sani bisa ga doka cewa ya ɗaukaka ƙara amma tuni wasu suna ganin cewar kamar bita da kulli ne aka yi masa saboda dalilai na siyasa ko kuma samun wani biyan bukata. Wanda duk zai faɗi wannan ra'ayi ya kau da kansa ga abubuwan da bincike ya nuna. idan kai mai shari'a ne ka ɗaure wasu akan sun mallaki dukiya fiye da abin da ya cece su ka yi hukunci akan wasu ashe kai ba kai ya kamata cewa ka tabbatar cewa ka bi dokar nan ba ai wannan magana ko da za a ce an kawo su a kada a kau da kai da cewa dukiya ce mai ɗimbin yawa aka same ta a hannunsa a bankuna daban-daban wanda ba zai iya bayanin ya aka yi same ta hanyar halal ba da gidaje gwaje baje ko ina saboda haka nauyi a ta yake ya aka yi ta samu wannan abubuwa nawa ne ka. ya aka da ke su kuma ya kasa bayani saboda haka mai a ya yanke hukunci to ashe ya rasa bakin ma da zai ya ce zai zargi a masa siyasa a cikin wannan abubuwa me yasa ma ya fara wannan abu da ya tsaya ya gaskiya ya kare ofis da mutuncin kansa a shi wannan magana ba har za ta taso saboda haka wannan abu da nake so ba siyasa jam'iyyar apc tana da 'ya'yanta sanata gwamna suna nan a gaban shari'a kan irin wannan matsaloli shugaban muhammadu buhari bai hana a musu shi amma kana ganin kamar ba kamata a jira sai an gama shari'ai-shari'ai da ya shafi zaɓe ba kafin a ce a ɗauki irin wannan mataki kan shi ai tsarin mulki na najeriya ya ba da iko ga ɗan sanda ga jami'an tsaro su kama mai laifi ba a ce sai ranar aiki ko ba ranar aiki ba ba a ce ko ranar sallah ko ranar kirsimeti ko ranar sallah ko kirsimeti ko mutum da dama ta kama mai laifi ne kai saboda haka babu wata rana ko lokaci da aka ware na kama wani gaskiya da kuma aka ware wani lokaci da za a iya kama su ba. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya shi na mai da martani da kuma jinjinawa akan wannan hukunci da kotun sauran ko ladabta da ma'aikata ta najeriya ta yi akan jesur walter onange tsohon alkalin alkali na najeriya da ya fuskanci tuhume-tuhume a kan badakala ta cin hanci da rashawa umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya